ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام wa ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya sare mana haɗuwa a babban masallacin dutse a jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis takwas ga watan da Ula a shekara ta 1447 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 30 ga watan goma a shekara ta 2025 a lissafin miladiyya darasinmu na 379 a karatunmu na littafin umdatul ahkam na shekul hafiz abdulgani ibn عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يو إن شاء الله تعالى ذا نعم متاش سابا بابي كتاب البيوع باب الشروط في البيع نعم بسم الله حديث فرقه حديث عائشة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيت الحديث الاول عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت المدينه فقالت حاجبت اهلي على نفس عوائلي في كل عام مؤذيه فاعينني فقلت ان احب اهلي ان اردها لكم لا به فعلت فذهبت بقيته إلى أبيها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت بحلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكونوا لا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها أشتقت لهم الولاء فإنما الولاء من نعمة وعلى عائشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وحمد الله عليهم ثم قال أما بعد فما قال الجاهل يشتغلون شروطا ليست في كتاب الله كل شخص ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان يتشبه قضاء الله أحق وشر الله أوثق نعم wannan hadisi kamar da muka ji muttafaqun alai kamar da ke dama shine sharaɗin malam a wannan littafin bukhari da muslim sai ruwaito bal al-imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi ya maimaita shi wajen wuri ashirin a littafinsa a sahih wannan hadisi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ta ɓangaren abin da ya ƙunsa na hukunce-hukunce amma kafin mu zo nan malin abin da ya fara da shi ce babu shuruɗi filbayi babin sharuɗa a cikin ciniki sharuɗa a cikin ciniki me yake nufi da sharuɗa a nan asali dai kamar da kuka sani sharaɗi a shuru jam'in sharaɗi ne shi kuma sharaɗi yana cikin al'akamun al'ubu'iyya da malaman usulun fiƙihi suke amfani da su wajen a hukunce-hukunce da fito da su yadda ya kamata sharaɗi da sababi da sauransu kamar da kuka sani da siha da fasadi da butulan da makamantansu to shi sharaɗi suna cewa shine ma zamu min hil adam wala يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته shine abinda in shi ba hukunci in babu shi babu hukunci in ba alwala babu sallah wala yalzamu Min wujudun wala adamun عدم amma dan an samu alwala ba lalle ne sai ka yi sallah ba za iya alwala kai zaman ka, an banja za ka alwala mai fice sharaɗi ce a sallah yawa ma'ana dai ka kalle ta ita kadai shi yasa suke cewa lizatihi Eh, a matsayin ka kalle shi shi kadai ba tare da gabbin nazar an alaƙatihi bi almasrut amma da in aka tashi za a aikata wannan mashrutin to dole sai sharaɗi ya tabbata kuma kamar da dama aka sani sharaɗi kharijul mahiyya shi ba cikin ainihin abu saɓanin rukuni rukuni shi ne ke cikin ainihin abu kamar ruku'u da sujada kun ga rukuni ne inda ina ga mun sha ba da wannan misali ko yawwa sujada rukuni ce a sallah ruku'u ma rukuni ne a sallah kuma a cikin sallah suke alwala kuma sharadi ce ba rukuni ba domin ita ba a cikin sallah take ba an gane yawwa to duk abin da rashinsa yana sa hukunci ya tashi samunsa kuma zai iya samar da hukunci ba kuma zai iya samar da hukunci ma'ana ba lalle ne don an same shi abu ya samu ba ne ake cewa mene sharadi to wannan sharadi kama da kuka sani mun tattauna a baya sharuɗin ciniki na san kun manta eh sharuɗin ciniki ya zama mai sayarwar ya mallaki abin ko yawwa ya zama yana da iko akan sallama ya zama abin da za a sayar ma'alum an ya kuna ma'aluman ko bi wasfihi ko yawwa ko da siffa a siffanta abin nan na wuri kaza ko kuma bi ru'ya da gani ya zama babu riba ko ba jahala ya zama a tabbatar da an samu riba yarjejeniya duk kun dai tuna waɗannan abubuwa to wannan me yasa nake faɗa mana wannan saboda a wannan babin ba wannan za mu tattauna yauwa ba wannan za a tattauna waɗancan mun tattauna a baya a kansu wajen abin da ya shafi sharuɗa fil aqdi sharuɗa ne da suke da alaƙa da yarjejeniyar da za a ƙulla ta cinikayya to dole a samu kaza dole a samu kaza saboda cinikayyar ta zama ingantacciya an fahimta to amma nan a shuruɗi filbai ba shuruɗin bai ba ku kula da wannan farki yawwa in an ce sharuɗan ciniki to shine wancan da muka gama ya zama kaza da kaza da kaza da kaza to wannan kuma a shurutu fil ma'ana ishtirat al a aw al-mushtari shay'an min ash-shuruti kharij al ya zama ko mai sayarwa ko mai saye su sharɗanta wani sharaɗi su sa wani condition baya cikin ainihin yarjejeniyar ta ainihin abin da ake kulla wani abu ne daban an fahimta wani shi ake cewa sharaɗi to shi za mu ji anan ya halatta ka sharɗanta sharaɗi a ciniki ka sai mota akwai kayanka a ciki za ka je wani wuri sai a hanya kuka yi cinikin motar sai ka sayar wa wani sai ka ce da sharaɗin abannin in je in sauke kayana sannan a kawo ma misali yau wannan menene sharaɗi ne filbai yau ce, a a take yanzu daga an gama zan karɓi kayana misali ne kawai wannan to me alaƙarsa da wannan hadisi sai mu karanta hadisin muji ah, ne hadisin mashhurin hadisi ne da ake kiransa hadisin barira eh an aisha radiyallahu anha qalat tashi ja'atni bariratu barira ta zo mun wace ce barira ya amata muku nan ƙasa ko barira iya bintu safwan kanat liƙaumin minal ansar baiwa ce ta wata ƙabila daga cikin al'ansar a madina ah, kuma sunanta barira bint safwan wasu kuma su ce maulatun li'abi ahmad ibn jahash yawwa barariyar ‘yantacciyar baiwa ce ta ahmad ibn jahash ko ƴaƴan abin nan abi ahmad ibn jahsh wakila wasu kuma su ce li ba'd bani hilal nan wajen ta'ayinin wacce ƙabila ce suka mallake ta kawai wannan kuma ba shi da muhimmanci akan abin da ya shafi hadisi wa kanat qibtiyatan qibtiyati ma'ana asalinta mutuniyar misra eh misrawan ma'ana mutanen misra buha sai suka yi mata mukataba mukataba ita ce idan mutum ya mallaki bawa ya wajabta masa ko ya rubuta masa cewa idan ka kawo kuɗi kaza to ka ‘yantu an buga maka lokaci shine ajali an buga maka kuma kuɗi kaza kamar misali a ce nan da shekara uku ka kawo naira kaza kana kawowa ka zama ɗaya to wannan shi ake ce mene mukataba tsawon saboda shi ita bauta akwai riƙiƙinni shine wanda yake bauta cikakkiya wadda babu wani sofa ne na yanci a cikinta in aka ce mutum ya zama mukatabi ko bawa ya zama mukatabi to ai ya ɗauki hanyar zama mai yanci ko da hutun da har an sa rana an sa kuɗi daga ran da ya samu kuɗin nan to in ya kawo nan ya zama ɗa sai a yanta shi wani shi ne ma'anan mukataba to buha thumma ba'uha min Aisha sannan sai suka sayar wa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa utiqat tahta zawjin laha ismuhu aka yanta ta lokacin tana aure da mijinta mijin nata sunansa Mughith Kima wannan wata kissa ce daban eh akwai tana tare da mijinta ita baiwa ce ku fahimta ita baiwa a shar'ance idan tana da aure kun sani duk ɗan da ta haifa bawa ne ko? ina ji mun taɓa zancen duk ɗan da ta haifa bawa ne ko da kuwa wanda ya aure ta ko da ɗani amma in wanda ya mallake ta ne in wanda ya mallake ta ne kunga ba aure ba ne a matsayin saɗaka take to duk abin da aka haifa ɗani kun gane bambanci shi yasa ayi Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum ko yau. ku yi hakuri shi ya fi. sai idan mutum yana tsoron aukawa zina shine zai auri baiwa domin in ka auri baiwa to duk ɗan da kuka samu bawa ne inda ita dukiya ce ta wani eh, kamar akuya ce ta tafi wani gida ta haihu ta waye ta gidan da ake bata abinci ne yi haka tsarin yake yauwa to wannan barira tana da mijinta shi ma bawa ne abin da ya auku a wannan kissar da namu ji shine ya haifar da cewa sai aka ba ta zaɓi zuwa ta ta samu aisha gashi za mu karanta a hadisi ta ce mutanen da suka mallake ni sun ɗora min cewa an buga mun shekara tara in kawo uƙiya tara duk shekara uƙiya ɗaya uƙiya ɗaya ita ce dirhami arba'in kowace shekara a kawo uƙiya ɗaya to na zo ki taimaka mini ta zo aisha ki taimaka min ki biya min wannan kuɗi yanzu don in zama ya tun yanzu ba sai na jira kenan har shekara tara ba ana fahimtar zancen ne asalin abin da ya kawo ne Aisha ta ce za ta saye ta amma da sharaɗin wala'inta ya dawo gunta sai ta koma ta mai ma'anan wala'i jibinta da in an tashi dangana barira sai a dangana ta zuwa ga aisha da gidan raidina abubakar misali an fahimci abin shine ma'anan wala'i ita ce uwar yadda ita ce mai mata kaza mai mata kaza shine wala'in su biya koma kuma eh, da kafin abin da ya shafi gado mai wala'i har gado yake saboda ya koma dan gida shi san aka tashi ambatan nasabar sama ake faɗin sa a ce ne maulahu in kuna karanta eh, abin nan tafan hadisi ala ku an ce wane wane a cikin malaman hadisi ko sai a ce aljufi maulahu yau am to sai ta koma ta gaya wa mutane waɗanda suka mallake ta sai suka ce a su ba su yadda ba sai dai su sai da ita amma kuma in suka sayarwa aisha ko da ta ‘yanta ta to wala'inta yana gun su su da suka sai da ita to da ta dawo gidan sai take sai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya aka yi ne sai ta bayar da labari gashi gashi gashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha ki je ki saye ta ki mallake ta kuma ki sharɗanta musu cewa wala'in naki an gane domin kuwa su sharaɗin da suka sa sharaɗi ne da ba shi da inganci duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah ba ne saboda ba su sharaɗi daidai ba domin wanda ya yanta mutum to shi ne mai mallakar wala'insa tunda ke kika ba da kuɗi kika sayo ta kuma kika yanta ta to ke ce mai mallakar abin da za a ce wala'insa kun banji wannan shi ne kissar barira yawwa to me alaka tunda muna bayanin sharaɗi ne wannan ishtirafin ta ina ya zo akadi tsakanin barira da mutan gidansu na farko akan me mukataba san mukataba ce cewa an buga mata shekara tara ta kawo ukiya wannan shine agreement din to da aka zo wurin Aisha za ta saye ta kunga nan kuma an shiga zancen cinikin sayan bawa to sharaɗin na cewa wala'i na aisha ne radiyallahu ta'ala anha shi kuma kunga ai wani sharaɗi ne ba a cikin akadin sayan bawa ba za a iya sayan bawa ko da babu wannan sharaɗin to an ta saye ta amma sai ta ce amma da sharaɗin wala'i na wani to wannan shi ake nufi da a fil bai'i a sanya condition a cikin ciniki in kun yi yarjejeniya za ka sai kaza daga wurin wani sai a ce to amma zan sa sharaɗin za a yi min kaza ka sai tantan mai aiki dab da damuna sai a ce to amma da sharaɗin za ta yi min aiki a gona ta kaza in ya yarda ne misali ne kawai yau don haka wannan baya cikin shurutul bai'i da muka tattauna amma menene shurutul fil bai'i ina jin kun gane bambanci to wannan shine ma'anar shi babin da za mu shiga mu tattauna insha Allah yace an Aisha radiyallahu anha qalat ja'atni barira qalat barira ta zo min in ji aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce ka tabtu ahli ala tis'i awaqi mun yi yarjejeniyar mukataba yanzu kun fahimci me mukataba yau mun yi yarjejeniyar zama wato akan cewa in na bada kuɗi tis'i awaqi zan zama ya fi kulli amin uqiyatun a kowace shekara zan ba da ukiya ɗaya Ukiya ɗaya kun ji mai dirhami arba'in yawwa fa'a'ini ni to ki taimaka mini e eh, fa'a'ini ni e eh, take wa aisha ki taimaka mini faƙultu sai aisha radiyallahu an ta ce in a a haluki, an da halahu nan mai wasalin ya yi mana wasalin an ha. Eh, ko yadda yake eh, amma kuskure ne wannan wasalin kullum mukan ce mai wasalin nan da ya bar wani gurin da yi ba da ya fi eh, wanda yake karanta ba wasalin ya san kalmar da zai faɗa a adda daban adda daban in ya sa an ha to daga lissafi ne zan lissafa musu wannan kuma asalin kalmar an u'iddaha daga a'adda a'iddu lahum mastafatu ku tattali yawwa zan yawwa zan zan preparing zan kinsa musu kuɗin yawwa dan haka ku gyara an u'iddaha ba a'uddaha ba na'am eh an u'iddaha a hamza bamma yawwa ainun kasra sai kuma a dalu kamar da aka sani saboda an da ta shiga za ta zama mansoba yawwa ha kuma zamirin abin nan mabni ne maf'ulun bihi na an ha lahu wa wala uki li in sun yadda in yi firifarin wannan kudin ukiya in nemo in tattalin in aje zan ba su wa wala uki li alhali kuma wala'in ki zai zama gare ni in aka tashi dangana ki za a dangana ki gare ni komai naki yana guna fa'altu to zan yi na yarda kuma Aisha ta sharɗanta sharaɗi a wani amene a wannan ciniki za ka saye ta amma da sharaɗi to kamar da za mu zo mu ji wannan hadisin ɗan gata ne a cikin hadisai ta ɓangaren sharhi sharhi da fito da fa'idoji fa'idoji kamar za mu zo mu ji wasu malamai sun fi da fa'ida ta kai ɗari 400 daga wannan hadisi fa'ida da hukunce-hukunce eh, za mu ji malamai a kai in sun yarda da haka fa'altu to zan yarda in fa zahabat bariratu ila ahaliha barira sai ta tafi wurin waɗancan mutane daga cikin al'ansa wanda suka mallake ta ginin ko faƙalat lahum sai ta gaya musu nan ba sai an ce fa qalat lahum inna aisha qalat wannan duk bata lokaci in ka yi larabci babu fa qalat lahum kawai fa zakarat lahum yawwa hmm yawwa fa zakarat lahum ma qalat aisha fa abau alaiha sai suka ki suka ta amu ba mu yadda da wannan condition din na aisha ba ana fahimta ja'at min indihim sai ta dawo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah sallallahu yana zaune a gida kenan faqalat sai ta ce ita barira inni arabtu zalika ala ahli na bijiro da wannan sharafi na Aisha ga waɗannan mutane fa abau sai suka yi illa an yakuna la'umul wala'u su dai ba su yarda ba sai dai wala'i ya zama nasu fa aishatu annabiyya sallallahu alaihi sai aisha ta bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga fa barira kaji kaji kaji ba yadda suka yi da mutanen can fa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku biha karbota ma'ana ki je ki saye ta yawwa washtari alwala'a sai ki sharɗanta musu cewa wala'i ya zama naki kun gane yanzu don haka muna fi ne a shuruɗu filbai yawwa mm. sanya conditions a ciniki fa inna malwala'u liman a taɓa to ga dokar yawwa wannan ita ce asalin shine nassin da aka gina wannan hukunci a kai cewa alwala'u na waye waye yake da yan abin nan haƙƙi a ce wala'i nasa ne tun ai kun gane da mai wala'in ba sai mun ci gaba da fassara liman a ataka ga wanda ya yanta ne duk wanda ya yanta bawa to wala'i nasa ne su kun ga baiwa ce suka mallaka in suka sai da ita ga wasu suka karɓi kuɗi to ba su suka yanta ta ba wanda ya saya sai ce je cikin zama ya to shine wanda ya yanta to wanda ya yanta wala'i nasir in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fa'alat to sai aisha ta aikata haka ta shardanta sai zan sa ya zan ba ku tis'u uqiyan nan za a ba ku ita yanzu amma da sharadin wala'i dawa ne thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi an-nas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mutane a masallaci yace fa fa'alat aisha ko aisha ce sun qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin mutane fa hamidallah wa asna alaihi yayi godiya ga Allah ya yaba masa thumma qala sai yace amma ba'du fama balu rijalin me ya samu wasu mutane ne tuna shurutan laysat fi kitabillah suna sharɗanta sharɗan da ba sa cikin littafin Allah kullu sharɗin Laisa fi kitabillah duk wani sharaɗi da ba cikin littafin Allah fa huwa batilun to ba a karɓar saɓarna ce wa in kana mi'ata sharɗin ko sharaɗi ɗari ne ana fahimta? ƙaba'ullahi a haƙƙo hukuncin Allah shi ya fi cancanta wa sharɗullahi aufaƙo wa innamal wala'u liman a'taqa wala'i na wanda ya yanta ne shi ne wannan hadisi ta wannan hadisi kamar da kuka ji a ah, nassinsa ya zo ta fuskoki da yawa riwayoyinsa suna da yawa kuma hukunce-hukuncensa suna da yawa al'imam al'urtubi a mai al ba mai tafsiri ba mai sharhin sahih muslim yana cewa hadithu barira hadithun mashhurun kafurat riwayatuhu hadisin barira hadisi ne mashhuri riwayoyinsa sun yawaita fahtalafat alfazuhu haka lafuzzansa suna dayawa a shi ta nan da wannan sifa da wannan lafazi a ruwaito ta nan da wannan lafazi wa kafurat ahkamuhu kuma hukunce-hukuncen wannan hadisi sun yawaita ma'ana suna dayawa ibnu battal shi ma yake cewa aksaran nasu fi takhrijil wujuhi mutane malamai kenan sun yawaita sosai wajen fitar da fuskoki fuskoki na fa'ida daga wannan hadisi a hadisin barira radiyallahu anha hatta ballaguha nahwa mi'ata wajhi yake sun kai har wajen fuska ɗari daga cikin malaman da suka yi har rubutu aka yi nan musamman akan hadithin barira ibn khuzaima ya yi rubutu ibn hajar ya ce bai ga rubutunsa ba ibn jarir a tsabari da ibn khuzaima da ibn jarir duk suna kusa da juna ibn khuzaima 311 ya rasu ibn jarir a tsabari kuma 310 eh, imamul mufassirin kamar da kuka sani kun ga nan mu da suke na wajen shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu hmm. suna cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci da suka tafi akan a tafarkin magabata na ƙwarai wajen fahimta su ga addinin nan wajen sun yi rubutu akan wannan wannan rubutun shi na ibina ana jarir a tsabari a cikin tahzibul asar yake akwai littafin su tahzibul afar shi an buga shi amma bai kammala shi ba eh to a ciki ya ambaci wannan ibn hajar sai tattaro abinda ya samu na wannan ya lakasa shi ya kyautata bayani in ka karanta fatuhul bari yadda ya masa sharhi wani bi sakuta suke cewa na kyau ne eh, sosai wato sharhi mai kyau da bayani mai kyau da fidda fa'idoji kuma wannan zai koya maka cewa hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin abin da Allah ya bashi na baiwa ta jawami'ul kalim din nan ya faɗi kalma kaɗan amma a sharhinta da faɗi tonin ba ƙarmar baiwa ba ce daga cikin mu'ujizar da Allah ya baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa zai faɗi kalma kaɗan sai ka ga ai ta ƙwaƙwalo abubuwa tsayawa a ciki kuma kowanne fi mahalli duk kamar dangane da shi wannan al'iraki a cikin tsarhut tasrid yana cewa istamala hadithuha ala ahkamin muhimmatin wa umurin mushkila wannan hadisin ya kunshi hukunce-hukunce masu muhimmanci da kuma al'amura masu rikitarwa wa Sannafa في idihi al'imamani الكبيران ابن خزيمة وابن جرير shi faɗi wannan ya ce da ibn Khuzaima da ibn Jarir sun rubuta littafi na musamman akan sharhin hadisin barira ku duba fa hadisi ɗaya ne sai a zauna a yi masa littafi kato alamai sun yi aiki sun ji yawwa wa basata al-kalama sun buɗe da zance sosai sun warware zare da abawa haka al'imamun nawawi shi ma ya faɗi dangane da wannan hadisi kamar da na an bata muku ɗazu to al'imamun bukhari a wuri-wuri har sama da ashirin ya ambaci wannan hadisi duk kowace saba. yanzu nan kun ga malam al-maqdisi ya sa mana shi babu shuru fil bai'i to ka samu hadisin a babin wala'i mana zancen wala'i na waye za ka same shi za ka same shi a babu mukataba ko duk kuma kowanne ya dace a sace Za ka hadisin barira hadisi haka nan kuma ka zo babin tafiyiri, a baiwa mace zaɓi ta zauna da mijinta ko kuma su rabu dangane da baiwa yawwa baiwa in wani ya saye ta kuma ya ‘yanta ta alhali tana da aure kuma mijin ya zama bawa kamar ita to ana ba ta zaɓi an gani wannan malamai suka ce kamar ijma'i ne ma ba saɓani cewa za a ba ta zaɓi in kin ga za ki ci gaba da zama da shi ƙarƙashin aurensa ki ci gaba in kin ga dama za a warware wannan aure sai ki samu wani mijinki aure Wani ita ce shari'a amma in ɗa ne ba bawa ba to za ka zauna da mijinta a matsayin ya ci gaba da zama da ita tun da yanzu ita ya ce to kuma an saye ta kuma an yanta ta don haka ita ya mijinta ma ɗa an fahimci abu to ita barira mijinta bawa sunan su mughifu kai mughifu kana son barira har sai da manzo Allah sallallahu alaihi da ya ga an samu labarin ga mugisu nan yana bin kwararo kwararo a Madina yana kuka an sai Aisha ta sai Barira kuma ta yan ta an ba ta zaɓi ta ce ba ta san sa ya rika kuka a cikin gari ya binnan. Eh, zamanin kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma barira to ke har yake cewa abbas amma ta ajab inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka mamakin irin soyayyar da mughith yake wa barira da irin kiyayyar da barira take wa mughith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar abbas baffan ita an yi an yi da ita sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yawa sai ce mata me zai hana an turaji'ihi ki dan koma masa mana shine ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce umarni kake bani sai ce a shafa'a ce neman ceto ne ina masa ceto ne ina roƙon masa dama ne da falala sai ta ba umarni ba ne a yi haƙuri a kyale <laughs> eh, to ga lamarin ƙauna da soyayya yadda yake hmm. har an sallallahu alaihi ya shigo ciki to amma ita ce za ta zauna da kayanta ita ta san irin zaman da ake yi ko ba haka bane yawwa don haka ba a ganin laifi kuma a sallallahu salama tun tunda ya bada wannan zaɓin ai shi ma dama ba tsanantawa ba ne nan kuma ba za a ce ta bin manzan Allah ko yancin ta ne yawwa yancin ta ne an samu irin wannan wani lokaci sun san kissar beach ko shi kuma eh, ba mai kyan halitta bane ko yana son aure kuma eh, wata yarinya eh, iyayenta annabi sallallahu alaihi ya ce ta auri jilebi iyayen suka ce a ya za a yi a rasa wanda za a aura mata zai jilebi ita kuma yarinya ta ce in dai manzan Allah ne faɗa to ni na yadda a bani jilebi aka daura aure da jilebi aka tafi jihadi bayan daura aure kai junadib sai shahada aka zo aka raba ganima aka ɗebo ganima mai yawa daga cikin rabon julebib baiwar Allah ta samu dukiya ba ta samu zama da julebib ba alherin da Allah ya rubuta mace ke da kun ga da'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk ta inda ka biyo shi akwai alheri gare ka an fahimci abu to amma kuma abinda ba wajibi ba kuma har ya bada dama tun daga shi an tambaye shi umarni ne sai ce mene shafa'a yawwa kaga wannan ya nuna ya sassauta shi kansa ba tsanantawa yi ba kuma ta zaɓi ba ta son ta zauna da shi mugis kuma haka aka raba aure haka ya yi haƙuri a shi abin nan mugis ya yi haƙuri to shi yasa kuka ga wannan kistar. da abubuwan da suke tattare da ita akwai abubuwa tsewa da kissar mubis a gefe da kissar wala'i a gefe da kissar sanya sharaɗi da maganar mukataba to duk dole ne hukunce-hukunce su yawaita dangane da wannan hadisi to shine ibn hajar yake cewa walam aqif ala tasnif ibn khuzaimah ban ga abin da ko littafin da ibn Khuzaima ya rubuta akan wannan fa'idoji na wannan hadisi ba wa waqaftu ala kalam ibn jarir min kitabihi tahdhib al-athar amma na samu wato abin da ibn jarir ya rubuta a tahdhib al-athar wato ibn hajar ba karamin da kakuri ba yanzu a yanzu in ka tambayi ɗaliban ilimi da yawa tahribul asar na wani bai taɓa ganin su ko ka je wani labirari da yawa ma kila ba gan shi ibn hajar a rayuwarsa mu'amalar da ya yi da labirare da zamansa a ciki da mu'amala da littattafai ta taimaka masa matuƙa bayan dama taufiƙin Allah da ya riga ya samu ga kuma dagewa da juriya da haƙuri da kuma rashin lalaci ya karanta littattafai ya rubuta littattafai ya fa'idanta da littattafai da yawa a lokacin fa masu yawan littattafan nan manuscript ne Littattafan rubutun hannu ne ba a zo an buga su a a irin tamu ta yanzu hadda wata shagwaba da wani zare a ciki da wani menene ko da kala kala har sai ka zaɓi kala amma kuma mu ba mu karatun su kuma a rubutun hannu sun karance sun haddace ka je ka ga rubutun hannu irin na imanin ibn taymiya hmm? min arda'i al-khutut rubutun ibn taymiya na cikin rubutu mafi muni bai iya rubutu ba Allah bai hore masa rubutu shi kuma don haka gane rubutunsa ba kananan zakakure suke ganewa haka manja gwalgwale haka amma haka ake gane shi kuma haka Allah ya cusa mana ilmomi ilmomi masu yawa wasu kuma Allah ya hore musu kyakkyawar rubutu irin malam Muhammad bin Abdulwahab shi kuma Allah ya hore masa kyan rubutu kaga katsin hannunsa sai kai mamaki haka wannan baiwa ce kowa da irin abin da Allah yake ba shi Allah ka ba mu mai amfani to سيفي ولخصت منه ما تيسر بعون الله يسي ناي تلخيص ابن دا الله بعد دامر لخصيوا وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة هو بلغ واتو وزن دقة كم متانيم نبايا بايا يا يربوتو يا فد فائدو يسن كي تريخو daga wannan hadisi na barira fa'idoji da hukunce-hukunce daga wannan hadisi za mu fahimci kaza daga wannan hadisi za mu fahimci kaza ko a nan in kun duba za ku ga maganan nan ta malam ibnu da kikil ibo shi ma yace qad aktsara nasu minal kalami ala hadisi malamai sun yawaita magana akan wannan hadisi wa afradu tasnifa fil kalami alaihi har sun ware sun rubuta littafi ma akan sharhinsa wa ma ya ta'allaqu bi fawaidihi da abin da ke da alaka da wato fa'idojinsa wa balaghu biha adadan kaseeran sun kai adadi mai yawa yau wa nadhkuru min dalika uyunan insha Allah shi ma sai dan tsakuro wani abu daga ciki ya ambata to mun ko yanzu muka ce fa'idojin nan irin yadda muke ma yustafadu min hadisi a ce ka bi ɗari hudu ai sai mu kai shekara shi malam ibn hajar shi kan kansa yake cewa aksaruha mustab'adun mutakallafun yawa aksaruha mafi yawan waɗannan fa'idoji da aka ambata gaskiya sun yi nisa daga a ce daga hadisin ma aka fahimce su kuma akwai ci da ƙarfi a cikinsu an wa kai an wahal da kai sosai wajen ambatan cewa fa'ida ce ce kama waƙa'a نذير ذلك الذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان kamar yadda irin wannan abun ya auku a hadisin bawan Allah nan da ya saki iyalinsa da rana a watan Ramadan shi ma haka malamai suka zuba wannan hadithin aka ta sharhi ilimi daɗi ne da shi kana karanta sharhin nan kuma za ka ga waɗanda malaman suka yi suka fito da shi sai kai mamakin ta ina suka zaƙulo wannan sannan in kake gane fahimtar malamai na sha faɗin wannan nakan ce ina mai cewa malam muhammad bin abdullahab bai san komai ba sai nassi bai karanta kitabu tauhid wannan inda ya ce fihi masail din za ka yi mamakin wani abun inda ya zaƙulo shi to shi iya sharhin hadisi fanni ne baiwa ce da Allah ke bai mutum wani zai fidda fawaid lugawiyya al-fatiha ne da ya zo sharhin wannan hadisin na barira yace fa'idojin wannan hadisin suna da yawa zan fara fadar wata wanda ban ga wani ya fada ba akan sunan bariran kawai ya zauna ya sai da wajen abin nan layuka nawa yana magana akan sunan barira tasgiri ne na barra to ai kuma gashi barra da sunan juwairiya ne manzon Allah suna ya canza mata mai da ita juwairiya da makamancin wannan duk ya shiga fa'idoji ta tattaunawa hmm. in kana karanta abubuwa za ka ji daɗin maganganun malamai sai ka gaba ka da lokacin ɓatawa a zantattukan wasu abubuwa ko bin wani abin da ba zai amfane ka ba Allah shi mu ke hmm. mu to mu je mu ji a inda muka saba fa'idojin ma yi stafadu ko don muka bi ta wannan ta malam ya kawo da yawa yawa kuma abin da ya ambata nan galibi muna da shi a nan kuma za mu fi sauƙin gama wannan insha'allahu ta'ala wajen guda goma sha bakwai ya ambata yawa to amma gaskiya muka ce za mu haɗo da na ibnu da ƙiƙil id kuma mu bi wannan zai ɗau mana lokaci da yawa kuma makasudin abin da nake so shine a dai fahimci mai hadisin yake koyarwa insha Allah dai daga farkon maganar zuwa yanzu mun fahimci mai ne? me ake nufi da ash Wa fil bai'i wa annaha takhtalifu an shurutil bai'i yawwa sannan kuma da abin da ya shafi hadisin barira ɗin me a cikinsa da irin matsaloli da ya kunsa da maganganun malamai a kai yawwa to ma yustafadu min alhadis kamar da malam Bassam ya ambata ya yace mashru'iyatu mukatabati al abu. shar'ancin halaccin cewa bawa a rubuta masa mukataba eh a rubuta masa ne ne mukataba eh kuma wannan ah, ba matsala ba ce bushara ce idan mutum yana da bawa kuma tun da dukiya ce baya son ya hasarar dukiyarsa gaba ɗaya yana son kuɗi ta hanyar su tun da siyowa yi sai ya ce na buga maka lokaci daga nan zuwa kaza in ka kawo kuɗi kaza to za ka zama ɗa ai ga an dai sa masa ɗan ba a farin ciki cewa insha Allahu ta'ala yanci ya kusa zuwa yawwa to me wannan halin wanda ya shiga wannan a cikin bayi shi ake cewa mene mukatabi eh mukatabi akwai mudabbar ko mudabbar mudabbar shi kuma shine wanda idan ne shi ya mutu to ya zama ɗa yauwa wanda mai mamallakinsa zai ce in na mutu kai ɗa ne da aka shi kuma yana nan jiran a yake amma in ya aikata wani abu ya gaggauta mutuwar to kuma an soke yauwa man jala? mene shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi kamar da malaman usuli suka faɗi duk wanda ya gaggauta samun wata fa'ida to ya bi ta hanyar da bai dace ba ta gaggawa to sa ita ce wannan abin da ya gaggawar samu an haramta masa shi haka shari'a ta yasa idan ɗa ya kashe babansa to ba zai gaje shi ba mun gani idan gaggawa yake irin masu son kuɗin nan babansu yana da kuɗi sai a yi 'yan dabaru a ce tsohon nan ku aika shi kawai irin yadda 'yan zamanin yanzu suke faɗi Allah kyauta to duk wanda ya tabbata wannan abin su suka yi to ba sa cikin gadon saboda mai minista ajala sai an kabla a wanihi ko iba bi hirmani kuma dama yana cikin dai sharuɗan gado in ka karanta littafin gado daga cikin sharuɗa cewa kada ya zama ɗaya daga cikin magada ya zama shi ne sababi wajen izhaƙin ruhin wanda zai gada wannan ne dukkan sani to ya mashru'iyyatu mukatabatil abdi a shari'an nan ta musulunci to mutum biyar har lokacin ya ƙare ai yace li annaha tariqun ila takhlisihi min ar-riqi wa fakki raqabatihi eh, ya halatta ayuwa mutuma to ya ga sai hakurin da yake ko na ga yana da matsala ce to eh, me um, yi hakuri gaba daya in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dauko daga farko ko wannan ma minal min alhadith wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik